Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da yamma. Baba Yakubu makeri ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na lasariyan yau Litinin talatin ga watan Oktoban shekarar 2023. Kafin ku je abubuwa da muke tafe da su ga Hawwa da kanan labarai. Shugaban Amurka Joe Biden ya buƙaci Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da ya kara farar hula ta hanyar ƙara ayyukan jin kai a Gaza. A yau Litinin ne kungiyar ma'aikatan wuraren har hada motoci masu aiki da lantarki na kasa Kanada ta ce za ta fara yin yajin aiki a dukkan harabobinta da ke kasar. a yau litinin din ne ministan harkokin wajen india ya ce kasar shi za ta yi dukkan mai yiwuwa na ganin an sako tsofaffin dakarun ruwa na kasar su takwas da wata kotu ta yanke mahukuncin kisa a kasar qatar bisa zargin yi ma kasar isra'ila leƙen asiri tsakanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa Atiku Abubakar ya bayyana rashin jin sa ga hukuncin da kotun kolin ƙasar ta yanke a kan ƙarar da ya shigar mata. na yi alawa da wannan hukuncin da kotu na koli da suka yi kuma ma ban ji ma wanda ya ba mata ba har hatta ma ita jam'iyyar da take mulki ban ji abin da ta fara a kai ba na yabo tunda ba gaskiya ba adalci a ciki haka zalika a shirin za a ji an gudanar da zanga-zanga a jihar Rivers na kin jinin wato gwamnan eh, kin jinin tsige gwamna da ake kira fubara a wadda majalisar wato jihar take yi idan muka leka jamhuriyar niger kuma za mu ji cewa ana samun takun tsaka tsakanin ƙungiyoyin farar hula da gwamnan jihar yamai akan abin da fararen hulan ke kira wato da katsalandan da yake wa ayyukansu kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafi da shirin ilimi na baban gidan jibrin wanda a yau shirin zai tattauna da Tijjani Mukaddas wanda ya kirkiri makarantar shaka tafi a Najeriya. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labarin mai karantawa Hauwa Sharif. shugaban amurka joe biden ya buƙaci firaministan isra'ila benjamin netanyahu da ya kara farar hula ta hanyar ƙara ayyukan jin kai a gaza ganin yadda duniya ke kara ci gaba da kiran a jinkirta a yakin da ake yi domin bayar da damar shiga da kayan jin kai cikin gaza rundunar sojin saman isra'ila ta ce ta kai wa hamas hari a gaza har sama da sau shida a cikin sa'o'i da hudu isra'ila ta kuma ce ta kai hari a wurare a syria da lebanon hare-haren kamar yadda isra'ila ta faɗa a yau litinin na wato an kai su ne a matsayin martani ga hare-haren da aka kai mata daga kasashen biyu dakarun tsaron isra'ila sun ce an yi gama da mayakan hamas inda kuma aka kashe gwamman mayaka da suka fake a cikin gine-gine da hanyoyin ƙarƙashin ƙasa inda suka rika ƙoƙarin kai hari kan dakarun ita ma dai hamas ta ba da labarin yin wani gumurzu a arewa maso yammacin gaza kungiyar yara wato kare yara ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗa cikin wata sanarwa cewa yawan yaran da aka kashe a gaza cikin makonni uku ya ɗara yaran da ke mutuwa a duk shekara a yankunan da ake yaƙe-yaƙe a sassan duniya tun shekarar wato 2019 ya zuwa yanzu da yara sama da dubu uku ne suka halaka a yaƙin da isra'ila ke yi a gaza. a yau litinin ne kungiyar ma'aikatan wuraren harhaɗa motoci masu aiki da lantarki na kasar kanada ta ce za ta fara yajin aiki a dukkan harabobinta da ke kasar wadda ke da mambobi sama da dubu takwas da ɗari biyu da suka fita tattaki bayan da aka gaza cimma wata kwakwarar yarjejeniya a tattaunawar da aka yi kungiyar da yana neman a inganta kudaden fansho da albashin mambobinta suna kuma neman goyon baya ga ma'aikatansu da ke aiki a ma'aikatar harhaɗa motoci da ke aiki da lantarki na brampton assembly plant kungiyar ta faɗa cikin wata sanarwa cewa tana samun ci gaba a mayar da take yi kuma za ta ci gaba da zama a teburin tattaunawa har cikin dare ƙungiyar crystal parents talentis ta bayyana cewa abin takaici ne matuƙa tafiya yajin aikin to amma za a ci gaba da tattaunawa har a kai ga cimma matsaya an bayyana tattaunawa da ƙungiyar ke yi a canada cewa ta sha bamban da wadda ƙungiyar ma'aikatan united auto workers ta uaw ke yi a amurka uaw da satellite sun cimma wata sabuwar sabuwar kwakwara yarjejeniya ta kwadago a tsakaninsu a ranar asabar ɗin da ta gabata an jima kaɗan hawa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyan amma kafin nan a wani taron manema labarai da ɗan takarar shugaban ƙasa a inuwar jam'iyyar pdp kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasar najeriya atiku abubakar ya yi ya yi allah wadai da hukuncin da kotun koli ta yanke game da kalubalantar sahihancin zaben shugaban ƙasa da aka yi a shekarar 2023 rukayya basha ta haɗa mana rahoto akan haka A taron manema labarai da ya shirya tsohon mataimakin shugaban kasa kuma ɗan takarar shugaban kasa a inuwar jam'iyyar PDP a zaben shekarar 2023 Atiku Abubakar ya ce ya yi Allah wadai da hukuncin da kotun koli ta yanke game da kalubalantar sahihancin zaben na shekarar 2023 inda suke zargin an tafka magudi. Na yi Allah wadai da wannan hukuncin da kotu na koli da suka yi. kuma ma ban ji ma wanda ya ba mata ba har hatta ma ita jam'iyyar da take mulki ban ji abin da ta fara a kai ba na yabo don haka mun yi alawa da wannan shari'a da aka yi ko kuma hukuncin da aka yanke tunda ba gaskiya ba adalci a ciki kazalika atiku abubakar ya ce watsi da hujjojinsu da kotun koli ta akan rashin saki hancin takardun kammala karatun shugaba tinubu abin alawadai ne gaskiya ne gashi a fili bai da takarda kuma ya yi karya amma duk da haka kotun koli suka ce su ba su gani ba kotun shari'a ma ta ce ba ta gani ba ba shi yasa muka yi Allah wadai da yanke eh, shari'an da aka yi Atiku ya kuma ja hankalin majalisar dokokin kasar inda ya shawarce su da su sake duba dokokin zaɓe da aka yi wa kwaskwarima ta yadda duk wani ɗan ƙasa idan ya kaɗa ƙuri'ar sanin take sakamakon zai bayyana a manhajar ta hukumar zaɓe a zauren tattara sakamako. Ya kamata majalisar ƙasa ma'ana National Assembly ta ƙara duba dokokin zaɓe ta cire duk wani harka wanda zai sa ah, a yi amfani da jama'a mana a yi amfani da na'urori na ah, ba da sakamakon zaɓe ba sai mutane ko kuma mutane sun zauna ko ah, a unit na zaɓe ko kuma a ward ko kuma a local government ba a'a kana jefa kuri'anka kuri'a tana zuwa straight ga inda ake cewa national portal kowa na kano ba tare da wani dan adam ya sa hannu ko kuma baki a ciki ba. Shin kowane shawara za ka wa 'yan kasa. Abin da ya sauran muku, ku ne 'yan ƙasan in ba ku yi komai ba haka za a dinga yi muku. ambasada umar iliya da magon shine shugaban jam'iyyar pdp ya ce ba zai yi su zuba ido suna ganin madafun gwamnatin kasar na gurɓacewa ba domin najeriya ta fi karfin kowa kuma hakan ne yasa suka bada mulki a lokacin da suka faɗi zaɓe. duba an yi lokacin da an kada mu mun nuna cewa najeriya ta fi ƙarfinmu ta fi ƙarfin ɗan adam don al'umma ake najeriya muka yadda muka bada mulkin nan to amma ba zai yiwu a ce shi kenan ko ina duk madafun iko daga kotu zuwa inec zuwa sun gurɓace kuma ana kallo ana gani to gobe fa ana cewa ana ha maza ha mata dole ka ci ka wannan shine muke tsoro kar a kawo ga wannan lokacin yanzu dai hankulan 'yan ƙasa za su karkata ne ga shugaba tinubu domin ganin irin rikon ludayinsa nan da shekaru hudu masu zuwa kafin a buga wata gangar siyasa a shekarar 2027 rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya a gaida rukayya basha da wannan rahoton ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye yanzu kuma ga hawa da ci gaban labaran duniya. A yau Litinin ne ministan harkokin wajen Indiya ya ce kasar shi za ta yi duka mai yiwuwa na ganin an sako tsofaffin dakarun ruwa na kasar su takwas da wata kotu ta yanke hukuncin kisa a kasar Qatar bisa zargin yi ma kasar Isra'ila leƙen asiri. subrahman Jakshakarya ya ce ya gana da iyalan mutanen kasar Indiya da ke tsare ya kuma shaida musu cewa gwamnati ba ta ɗauki batunsu da wasa ba. Kafafen yatsa labarai a Indiya sun ruwaito cewa daga cikin mutum takwas ɗin da aka kama a Doha a watan Agusta na shekarar 2022 har da manyan jami'an da suka samu lambobin yabo da wani kaftin da ya taba jagorantar wani jirgin ruwan yaƙi a cikin wani batu da ya wallafa a kafar sadarwar zamani jeshi hankar ya ce yana cike da damuwa kuma yana tare da iyalan mutanen da halin da suke ciki ya ce gwamnati za ta ci gaba da yin dukan mai yiwuwa na tabbatar da ganin an sako su katar dai bata ce ofan ba a kan batun ba kuma sanar da janye wato tuhumar da ake musu a fili ba. a yau litinin ne majalisar ɗinkin duniya ta ce yawan mutanen da suka tarwatse a cikin gida a ƙasar jamhuriyar demokaradiyyar congo sun kai wani mamakon adadi na miliyan shida da tara sakamakon karuwar tashe-tashen hankula rikici tsakanin 'yan tawaya movimento du 23 mars m23 a takaice da tsageren da ke biyayya ga gwamnatin ƙasar ta demokaradiyyar congo ya yi tsanani a yankin gabashin kivu ta arewa tun a farkon watan oktoba musamman ta yankin arewacin babban birnin ƙasar goma hukumar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce mutanen da suka tsere daga gidajensu suka kuma samu mafaka a yankunan kan iyakar ƙasar na cikin matsananciyar buƙatar taimako don tallafawa rayuwarsu hukumar dai na ƙara ƙaimi a ƙoƙarin da take yi na ganin an shawo kan yawan tashe-tashen hankula da suka ƙici suka ƙi cinyewa a ƙasar ta dimokuraɗiyar congo. a gaida hawa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani sabon rikici ya barke a majalisar dokokin jihar rivers yayin da majalisar ta a yau litinin ta kaddamar da shirin tsige gwamnan jihar da ake kira fubara majalisar ta kuma tsige shugabanta edison ehia bisa zargin sa ido a akan yadda aka kona harabar majalisar a daren ranar lahadi wannan batu dai ya haddasa gagaruman zanga-zanga na kin jirin tsige gwamnan jihar wanda ya gudana a fatakwal fadar wato gwamnatin jihar rivers na tuntubi wakilinmu abubakar lamidu sakwato ko wani hali ake ciki a yankin Wato ba shakka ba halin da ake ciki a jihar Rivers wato jihar ta shiga cikin wani rudani sakamakon wasu gungun matasa da kungiyoyi ke ci gaba da gudanar da zanga-zanga tun a daren jiya Lahadi. Wannan zanga-zanga dai ta yi muni matuka wadda ta haddasa zuba barkonon tsohuwa da kuma wato harbe-harbe har ya kai ga wasu 'yan bindiga a jihar taribas suka je suka kone suka cinna wuta a zauren majalisar dokoki na jihar ribas sakamakon wato su 'yan majalisar jihar sun tsige shugaban marasa rinjaye na majalisar jihar ta ribas a wasu bayanai da ka nuna kokarin tsige shi sabon gwamnan jihar ribas wato sin tubura wanda aka tada jijiyoyin wuya kuma zuwa yanzu ana ci gaba da gudanar da zanga-zanga a fadar gwamnatin jihar ta ribas da kuma ginin majalisar dokokin jihar. A wannan zanga-zangar ba wani rauni ko asarar rayuka da aka samu ko? Ba asarar rayuka kamar yadda 'yan sanda suka bayyana amma akwai waɗanda suka jikkata sakamakon zuba wato halba musu barkonon tsohuwa da kuma ruwan zafi. Akwai wasu mutane da dama da na gani sun samu raunuka amma dai zuwa yanzu babu wani bayani na cewa akwai hasarar rayuka. To ya batun jami'an tsaro? Ko da yake dai na ziyarci gidan majalisar dokokin jihar Rivers wanda jami'an tsaro sun yi masa kawanya wato sun mamaye wurin. To bari mu duba a akwai wata sanarwa ta fito daga bangaren gwamnatin? To zuwa yanzu dai sanarwa da ta fito daga shi bangaren gwamnan jihar ya tabbatar ya bayyana cewa jihar Rivers jiha ce ta zaman lafiya saboda haka yana kira ga jama'a jihar Rivers da su kwantar da hankalinsu doka za ta yi aikinta abubuwa sun fara komawa bisa kamar yadda aka saba a bangare ɗaya ma rundunar sabbin jihar dalibas ita ma ta da sanarwa da ta ce ne a kwantar da hankali an zuba jama'an tsaro a daban-daban da jihar dalibas inda ake sa ran samun tashin hankula a wurare daban-daban kuma baba wannan misali rigimar kamar ta siyasa ce wadda wasu bangarori da na sauna da su suna zargin kamar bangaren tsohon gwamna minista a yanzu barista Yeson Muke kamar ba a yi masa abin da ya kamata ba inda shi ne ya yi ruwa ya tsaki wajen ganin an naɗa ko kuma an tabbatar da samun nasarar shi gwamna na yanzu a wato sin fugura. a gaida lamida abubakar sakwato a jamhuriyar niger kuma wasu kungiyoyin fararen hula masu goyon bayan sojojin cnsp sun bayyana rashin jin daɗin su akan yadda suka ce gwamnan ya mayyana musu kasalanda a harkokin cikin gida bayan da suka kaura cewa wani taro na wato karkasa kudade na tallafi da 'yan kasashen waje ko kuma 'yan nijar mazauna ƙasar waje suka aiko da zaman karfafa gwiwa 'yan gwagwarmaya don tabbatar da sabuwar tafiyar ƙasar ta wato ta samu ci gaba bayan juyin mulkin ƙasar da aka yi shi ranar 26 ga watan yuli wakilin muryar amurka a birnin yamai suleiman muni barma ya aiko mana da karin bayani rashin gamsuwa da tsarin da aka yi amfani da shi wajen rarraba wasu kudade miliyan 100 na sefa da 'yan nijar mazauna togo suka turo gida a matsayin gudunmuwa ga masu gwagwarmayar kare martabar ƙasa sanadiyar takun sakar da ke tsakanin hukumomin cnsp da kungiyoyi irin su sai da yawo e da eu da dai sauransu ya sa kawancan kungiyoyi na Front Patriotic pour la Souveraineté FPS kauracewa zaman kasafta waɗannan kuɗaɗe kamar yadda wani jigonsu bana Ibrahim ya bayyana a tare manema labaran da suka kira. Miliyan 25 ne. Kungiyoyi da an ka raba ma sun kai kimanin goma sha bakwai. An ka kai shi wajen gidauniyar nan an ka ce mu zo mu zamna a raba mun ka ce a'a. mu 'yan hararen hula abin da muke yi ba na a zo a kasa kuɗi ba a mu ne mun ce mu a iskadiri muke wanda yake so ya kamun tallahi can yake tar da mu mu kira wa 'yan jarida ko ya shaida. Wannan mataki bai yi wa mahukunta daɗi ba in ji kungiyoyin na FPS musamman gwamnan Yamai Janar Abdu Asman a bisa la'akari da wasu kalaman da suka ce ya furta. Sai ce ma mutane a shi ba ruwan shi da mutanen da takardun su na shari'a eh, suna da balshe. Mun ka ce to ya kamata ya gane wani abu. A cikin mu duk wanda an ka kama shekaru da sun ka shige a cikin gwagwarmaya ne don kasa ba kama mu ba eh, bisa kan mun handami kudin kasa ko kuma mun kashe wani mun ka ce wannan maganganun da yake yi ya daina tunda ba mu son mu samu sabani mu da wanga iko da muke kawo magoman baya gwagwarmayan da yanzu cnsp take yi gwagwarmayan mu ne da mun ka soma tun Eh, shekaru da shekaru muna yi mm. kenan yau su sun ka zo sun ka tarda ma cikin gwagwarmaya general chani da cnsp har gobe muna tare da su ba mu ce ba a hidda shi ko a ɗage shi a'a ya kula da aikin shi na gwamna ya huta cikin harkokin kungiyoyin wuraren hula. Mun nemi jin matsayin gwamnan akan wannan zargi sai dai haƙa bata cimma ruwa ba To amma wani dan farar hula na daban Ibrahim na maiwa na kungiyar RPDS da ke bayyana ra'ayinsa kan wannan dambarwa ya gargaɗi takwarorinsa 'yan fafutuka akan maganar kwatanta gaskiya. a matsayinmu na yakin kungiyar horar hula da ya kamata muke aiki don ganin cewa mun kare haƙƙin ɗan adam kuma mun yi ma ɗan adam adalci mun yi ma kanmu adalci to abin da ni sani tsakanina da Allah shine cewa lallai gwamnan jiha bai halarci wannan zaman taro ba da aka yi na mata magani inda aka yi rabon kuɗi baya can waɗanda suke cikakken bayani sun san da cewa bai yi ma ƙasar Nijar ko da an kai wannan zaman taro a ranar biyu ga watan Satumban 2023 ne ƙungiyoyin fararen hula suka suka tare a harabar sansanin sojan faransa da nufin jaddada buƙatar ficewar dakarun faransar daga nishar abin da ya sa 'yan kasar mazauna kasashen waje suka yi ta aiko da gudunmuwar kudade har ma da ta maka irin su shinkafa sai dai wasu daga cikin irin waɗannan kungiyoyi sun nuna damuwa kan yadda wasu takwarorinsu suka mayar da wannan fafutuka tamkar wata hanyar samun kudaden shiga sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule mummuni barma da wannan rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulunku jama'a mu nake bisa dage. Masu rarra salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam. a kwanakin baya ne dai aka gudanar da wani taro na ƙasa da ƙasa da cibiyar gudanar da bincike da kuma haɓaka karatu ta jami'ar bayero da ke kano ta shirya da nufin inganta ɗabi'ar karatu a tsakanin ɗalibai da kuma sauran al'umma cibiyar dai ta bayyana rashin jin daɗin ta dangane da gazawa ko raguwar masu karatu na littattafai musamman ma dai a najeriya wakilin a kano mahmud ibrahim kwari ya halarci wannan taro da aka gudanar kuma ya tattauna da shugabar cibiyar farfesa talatu garba kuma sauran mahalarta wannan taro kamar da za ku ji a cikin shirin namu na wannan mako sunana farfesa talatu musa garba ni ce darekta ta nigeria center for reading research and development ko shi dai wannan taro a dama taro ne wanda muna yin shi duk shekara kuma muna tara mutane waɗanda suke da ruwa da koyar da karatu malamai da duma ma waɗansu waɗanda dai suke dai da ruwa da tsaki a koyar da karatu to muna ganin taro ne wanda kowa da kowa zai zo mu haɗa kai mu duba mu duba matsalolin koyar da karatun da muke fama da shi mu gaya za mu samu mafita shi dai karatu dama a can matakin ƙasa-ƙasa ake fara shi ana kai yaro makaranta ana so a ya fara karatu ko da abcd ne kuma a nan daga primary 1 zuwa primary 3 a nan ne ya kamata a ce an yi training yaro ya iya haɗa baƙaƙe zai iya karatu ko ma wani irin ya karatu sai ya zama cewa an zo an samu naƙasu a wajen koyar da karatun da kuma koyan karatun su malaman ba su da manhajojin da za su yi amfani da su su koyar da karatun su kuma ɗaliban ba a koya musu yadda za su koyi karatun daidai to irin wannan tarukan namu shine muke kowace shekara muna zaba akan me zami kowace shekara akan me zami to sai muka zo muka ga cewa to inda aka ce karatu ana nufin karatun littafi yadda mutum zai karanta littafi ya gane sai muka ga kuma yanzu duniyar ta canja karatun nan ko muna so ko ba masu yaran nan ba sa son littafin nan sun fi son wata 'yar handset wata 'yar laptop su karanto wani abu a irin social media ba dai su ɗauki littafi su buɗe su karatu ba to shine sai muka yi tunanin me zai hana mu nemo hanyoyin da za mu karfafa wannan mu zauna da masana su malaman nan da suke wannan mu ga su kawo makaloli da za su gabatar da su na hanyoyin da za a bunƙasa wannan karatun ba wai na littafin kawai ba takardu ne za a kawo a mimmiƙa kowa ya kawo nasa hujjojin to muna ganin cewa yanzu in wannan yana da wani hanya da zai koyar wannan yana da shi ai idan aka taru za a amfani juna mun gayyaci malaman makaranta mun gayyaci su waɗanda suke su ne policies in yake hannunsu yanzu akwai national reading framework wanda shine policy document mun gayyato su su ma su zo ciki saboda yanzu za a rika koyar da karatu as a subject a primary school da kaga an aka tashi a english ne ake koyar da karatu ko a hausa to yanzu shi da kansa karatun zai zama subject ne a primary ko tun daga naziri ko ma dai wani level darasi ne mai zaman kansa to kuma aka ce darasi ne mai zaman kansa ai ana buƙatar yanda za a samu abubuwan da ya kamata a ce suna nan. Mun yi taro wanda muka kirawo malamai suka zo aka horar da su akan hanyoyin da za su bi abin da suke bukata kowace shekara akwai abin da muke bujirowa da shi wanda za mu yi a kai yanzu kaga kamar bara mun yi akan littattafan yara to wannan za ka ga mun gayyato masu wallafa littattafai mun gayyato irin malamai saboda su duba mu ga irin littattafan ma da ake yi za su iya koyar da karatun yadda ake so. Profesa kin yi maganar bara da sauran shekaru. Mm. Tun da kuka fara wannan shine karo na hudu. Mm. Me za a iya cewa kun samu kun cimma na ci gaba idan aka yi bitar abubuwan da kuka yi a waɗannan shekaru? To ai kuna tare da mu duk shekara kuna tare da mu kuma gaskiya muna ganin hasken abubuwan da muke yi saboda yanzu kaga da farko na farko da muka yi mun gayyato masana koyar da karatun daga can partners mu wanda muka yi haɗin gwiwa da su su suka zo suka ba da takardu ya zama cewa kamar sun horar da malamai ne a yanda ya kamata a koyar da shi na biyu kuma sai muka ce to bari mu dan buɗa mu bar kuma mutane su zo da nasu 'yan ƙorafe-ƙorafen da matsalolin da suke samu a wajen koyar da karatun to na uku kuma sai muka ce to mu kalli ma littattafan da ake koyarwa da yaran da masu buga littattafan yaya suke buga su ya suke wannan to na hudu kuma sai muka ce to yanzu bari mu kalla karatun da dai littattafan nan ba su kaɗai ba ne a karatun nan bari mu kalli ɗaya ɓangaren na wannan karatu a handset da su kwamfuta da su aikata. Karshe Professor da kunci za ku faɗaɗa wannan tsari zuwa makarantu musamman waɗanda ake horas da malamai aikin malinta. Ina wannan zance ko tsari ya kwana da aka Ai yanzu mun fara mun fara programs har ma um, na farko sun gama muna ba da diploma ta gaban digiri a koyar da karatu har mun yi graduating din set na farko to yanzu kuma waɗansu sun fara kuma akwai irin kaman workshop to yanzu ma muna muna working akan wani proposal wanda za a gayyato mutum bibi daga suburbs na Najeriya gaba ɗaya mu zo mu koya musu wa'annan saboda mu taru wannan National Reading Framework ɗin da ya to kaga ana buƙatar kamar mu za mu training trainers inda za su tafi su je su yi a sauran states ga masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba za mu dora akan wannan tattaunawa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya da Profesa Talatu Garba na Jami'ar Bayero da ke Kano a madadin wakilinmu Mahmud ibrahim kwari da kuma jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin joli leda gresham naku babin gida cifrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon. can to a gaida baban gida jibrin sai dai jama'a za mu na aikin gafara a mako mai zuwa insha Allah za mu kawo tattaunawa da ba wato aka yi da muƙaddas tijjani. wanda ya kirkiro da karatun shaka tafi a Najeriya. ta yanzu kuma ga sakonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. ra'ayi na farko ra'ayinka ne haruna muhammad katsina shugaban muryar jama'a kace hukumomin da ke hana cin hanci da karɓar rashawa efcc da icpc ya kamata ku ƙara zage zamtse sosai wajen ganin kun kawar da cin hanci da rashawa a mu duba da ganin yadda lamarin yake ta ƙara ta'azzara yayin da su kuma talakawa ke ta ƙara shiga cikin halin kunci da tsadar rayuwa sai kuma ra'ayin sanusi madatai da magaran mai cewa kira da shugaban mabiya ɗarikar katolika na duniya papa roma francis ya yi ma ɓangarorin da ba sa ga maciji da juna a yankin gabas ta tsakiya wato isra'ila da ƙungiyar hamas da ke can suna faɗa da juna na su kai zuciya nesa don kaucewa ci gaba da zubar da jinin fararen hula ya yi daidai muna fatan za su gaggauta amsa kiran da papa roma francis ya yi musu don a samu zaman lafiya domin shi zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Ra'ayi na gaba ra'ayinki ne Aishatu Malami Kura garin sarkin noma. Kika ce tabbas maganar da Sanata Aliyu Indumi ya yi a kan saya wa 'yan majalisu motoci na alfarma babu shakka ba mu ji daɗin goya musu baya ba garin ilin halin da ƙasar mu ke ciki. Allah ya kyauta amin. sai kuma ra'ayin buba fajewa mai cewa kai da shari'un gwamnoni da 'yan majalisu abuja da legas don gudun cin hanci da gwamnati ta yi hakan ya yi daidai allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu amin ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne ibrahim muhammad ka ce muna jinjina wa iyalan waɗanda hatsarin jirgin ruwan kwale-kwale ya ritsa da su a garin lamido na jihar adamawa allah ya kiyaye na gaba to ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantuwa kenan yau sai ku ci gaba da rubutuwa sannan a hankali za mu rika karantawa to madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice Shugaban Amurka Joe Biden ya buƙaci Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da ya kara farar hula ta hanyar ƙara ayyukan jin kai a Gaza ganin yadda duniya ke ƙara ci gaba da kiran a jinkirta yakin da ake yi domin bayar da damar shigar da kayan jin kai cikin Gaza. Rundunar sojin saman Isra'ila ta ce ta kai wa Hamas hari a Gaza har sama da sau 600 a cikin sa'o'i 24. a yau litinin ne kungiyar ma'aikatan wuraren har hada motoci masu aiki da lantarki na kasar kanada ta ce za ta fara yajin aiki a dukkan harabobinta da ke kasar wadda ke da mambobi sama da dubu takwas da ɗari biyu da suka fita tattaki bayan da aka gaza cimma wata da jejeniya a tattaunawar da aka yi kungiyar da yana neman a inganta kudaden fansho da albashin mambobinta suna kuma neman goyon baya ga ma'aikatan da suke aiki a ma'aikatar hada motoci da ke aiki da lantarki na brampton assembly plant a yau litinin din ne ministan harkokin wajen indiya ya ce kasar shi za ta yi duka mai yiwuwa na ganin an sako tsofaffin dakarun ruwa na kasar su takwas da wata kotu ta yanke ma hukuncin kisa a kasar qatar bisa zargin yi ma kasar isra'ila leƙen asiri subrahmanyan jishikankra ya ce ya gama ya gana da iyalan mutanen kasar ta indiya da ke tsare ya kuma shaida musu cewa gwamnati bata ɗauki batunsu da wasa ba kafafen yada labarai a indiya sun ruwaito cewa daga cikin mutum takwas inda da aka kama a doha watan agusta shekarar 2022 har da manyan jami'an da suka sami lambobin yabo da wani kaftin da ya taba jagorantar wani jirgin ruwan yaki ta ba sauraro da wannan ne muka kawo karshen shirinmu na wannan la'asari sai kuma can da daddare za a ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin hawa sharif da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie lazar grisham da ta shirya ta ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan la'asariya mr bill baba ya ku makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku. Assalamu alaikum amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa.